Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 22 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji yadda almundahana da sama da faɗi da dukiyar al'umma ke ci gaba da gurgunta Najeriya. Yayin da hukumomin yaƙi da almundahanar ke cewa a rika su bayanai a ga aiki. Don saboda mu kadai ba za mu iya hana cin hanci da rashawa da almundahana ba a ƙasar nan. Duk aikin da ake yi al'umma sa ido abinda suka ga ba su gane ba su zo su same mu su gaya mana mun sa abin da za mu. za kuma aji yadda ambaliyar ruwa ta hallaka mutane da dama tare da haddasa barna a garin jamhuriyar Nijar. Kamar kowane hantsi na ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharihin jaridun Ghana, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine ya buƙaci a ladabtar da Rasha kan yakin da ta yi da jama'arsa ba bisa ka'ida ba. Yana mai shaidawa shugabannin duniya cewa za a tilasta Moscow kawo ƙarshen yakin da ta fara Zelensky ya kara da cewa tilas ne Moscow ta gane kuranta saboda mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairu da tashe-tashen bama-bamai da suka biyo baya tare da bayar da rahoton irin ta'asar da ta yi wa al'ummarsa waɗanda suka yi sanadin kashe dubbai da kuma raba miliyoyi da muhallansu. Yayin jawabin nasa wanda ya yi ta yanar gizo a ranar Laraba. Zelensky ya yi magana cikin harshen Ingilishi kusan tsawon rabin sa'a. Matarsa uwar gidansa Olina Zelenska da Firaministan ƙasar da Ministan Harkokin wajen Ukraine da jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya sun kasance tare da shi yayin wannan jawabi. Ita dai Rasha ta aike da mataimakin jakadanta da wani ƙaramin jami'in diflomasiya don su sa ido kan yadda muhawarar ke gudana a zauren majalisar. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa Ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da shugaban na Rasha yake ƙara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya. Da yake jawabi ga taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya Anga a New York da safiyar Laraba Biden ya yi amfani da gadibin jawabinsa wajen yin Allah wadai da Moscow. A wani abu da ba a taba gani ba tun bayan da Rashar ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Sa'o'i gabanin shugabannin duniya su hallara a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. shugaba putin ya sanar da wani gangamin kiran fararen hula dubu ɗari uku da suka samu horon sojoji inda ya sha alwashin bin duk wata hanya wajen ganin ya kare ƙasarsa lamarin da ya haifar da fargabar yiwuwar amfani da makamin nukiliya biden ya soki barazanar da putin ya yi ta amfani da makamin nukiliya akan nahiyar turai inda ya kwatanta lamarin a matsayin yin watsi da hakkin da ya rataya a wuyansa na dakile yaduwar makamin nukiliya wanda kasashen duniya suka rattaba hannu a kai a halin da ake ciki kuma fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba vladimir putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yi yaƙi a ukraine kamar yadda wata ƙungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar laraba Ƙungiyar sa ido ta OVD Info ta kirga akalla mutane 1,332 da aka tsare a gangamen da aka gudanar a birane 38 na ƙasar bayan jawabin da Putin ya yi da safiyar jiya Laraba ga al'ummar ƙasar. Zanga-zangar ita ce mafi girma da aka yi a Rasha tun bayan wacce ta ɓarke bayan sanar da tsoma bakin da Moscow ta yi a Ukraine a watan Fabrairu. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda yaƙi da almundahana da handame dukiyar al'umma da gwamnatin ƙasar ke ikirarin yi a tsawon shekaru bakwai da ta yi ya kasa hana waɗannan al'amura abkuwa a muhimman cibiyoyinta hasali ma hatta hukumar gwamnati ta yaƙi da cin hanci da rashawa icpc ta ce ta gano almundahana a ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar tarayya sama da naira biliyan wato 300 a sassan ƙasar inda a saukutu kawai ma ta bankaɗo ayyukan da aka ɓoye ba a yi wa jama'a ba na fiye da naira biliyan uku daga sokoto ga muhammad nasir lokacin demokuraɗiyya ne ya kamata 'yan ƙasa su amfana da ayyukan raya ƙasa da ci gaban al'umma domin ko bayan ayyukan da gwamnonin jihohi ke tsara aiwatarwa a kasafin kuɗin da suke yi a kowace shekara 'yan majalisar dokokin tarayya ma suna da ayyukan mazaɓu da suke sakawa cikin jadawalin ayyukan da za su aiwatar a mazaɓunsu kuma gwamnati ta ba da kuɗin aiwatar da ayyukan duk da yake a najeriya wasu 'yan majalisa na aiwatar da ayyukan yadda ya kamata wasu kuwa akan samu tangarɗa ta almandahana wajen aiwatar da ayyukan a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya kadai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta icpc ta ce ta bankaɗo wasu ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar tarayya da aka yi almandahana na fiye da naira biliyan uku a cewar shugaban hukumar a sokoto garba tukur idris sokoto kamar yadda ka sani a ko'ina a najeriya abinda duk muke ganowa kusan ɗaya ne a ko'ina akwai inda zaka gani an yi anda appointment na project wanda za mu kwabarin na kuɗin kamar yadda muka yi a dange shuni about two months ago na wani water project and sanitation the same thing wata hudu baya a nan sokoto mun sealing premises a kebe mun ensuring an rarraba kayayyakin empowerment su pumping machine fertilizer a motorcycles bara mun yi irin wannan aikin a gada wani abu da hukumar ta icpc ke ganin kan iya taimakawa wajen rage yin almandahana da ayyukan da ya kamata a yi wa jama'a shine waɗanda aka yi wa ayyukan su riƙa sa ido yadda ya kamata da mai ayyukan da ake gudanarwa da dukiyar gwamnati ayyukan su ne idan muna son mutane su ki'in su shiga cikin wannan al'amari don saboda mu kadai ba za mu iya hana cin hanci da rashawa da almanda hana ba a ƙasar nan duk aikin da ake yi al'umma sa ido abin da suka ga ba su gane ba su zo su same mu su gaya mana mun san abin da za mu duk wani aiki da za a aiwatar ga jama'a zai fada cikin farfajiyar wata karamar hukuma sai dai shugabannin kananan hukumomi sun ce ko za a aiwatar da ayyuka a yankunan su ba a sanar da su duk da yake su ne mafi kusa da al'ummar su kamar yadda shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta najeriya reshen jihar sokoto kuma shugaban karamar hukumar kin sokoto ta arewa mustapha shehu yake cewa ba kawai a zo a yi abu ba a tahi kai baka san abin da aka yi ba don haka ya kamata duk abin da za a yi cikin karamar hukuma ya zama to karamar hukuma officially tana da bayanin ga abin da za a yi kuma ta san ga yadda za a yi shi kuma ga don abin da yasa za a yi shi to ko wayar da kan jama'a akan sanin cewa ayyukan da ake aiwatar musu da dukiyar gwamnati nasu ne kan iya kawo sauyi ga almandahana da ake yi wajen aiwatar da ayyukan kamar yadda hukumar icpc ke faɗakar da jama'ar tambayar kina da niwa mai sharhi akan lamuran yau da kullun farfesa bello bada inda ya amsa da cewa ba su iya domin tun warko sawo su ciki ba ba a nuna suna da muhimmanci ba ba a nuna dukiyar ƙasa ta su bace a yi musu abin da ka zama ci gaba gare su ba a nuna musu ba domin kana ji kana gani ba su iya tambaya ko da wakilansu akan cewa wakiltaka da kuka yi mana me kuke yi cin hanci da rashawa dai da jimawa masana ke fadar cewa shine babban abin da durkusar da najeriya idan aka kwatanta da arzikin da allah ya baiwa kasar da kuma ci gaban da take akai a halin yanzu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad, yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Babbar mai shigar da kara a jihar New York ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da abokan hudar kasuwancinsa na duniya da uku daga cikin 'ya'yansa manya da hannu a wata gagarumar zamba ta fiye da shekaru goma ta hanyar ƙara darajar kadarorinsu na biliyoyin daloli don amfanin kansu. A wata ƙara mai shafuka 220 da aka shigar a kotun kolin jihar New York, babban mai shigar da ƙara a jihar Letitia James ta zargi tsohon shugaban na Amurka da yin ƙarya akai-akai kan bayanan kuɗinsa da ya kara darajar kadarorinsa don samun amfani a harkokin kasuwancinsa don samun lamunin banki da kimar inshora yayin da kuma ya rage kimar wasu takaddunsa don samun rangwame a fannin haraji. James ta ce Trump ya samu dala miliyan 250 na kudaden da bai dace ba, kudin da a yanzu take son kamfaninsa na Trump Organization ya sadaukar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce miliyoyin 'yan Pakistan na ci gaba da zama cikin mawuyacin hali da kuma buƙatar agajin gaggawa yayin da suke ƙoƙarin farfaɗowa daga ambaliya mafi muni da ta afkawa ƙasar cikin ƙarni guda. Kusan wata guda bayan bala'in ambaliya ya yi barna a Pakistan, manyan sassan ƙasar musamman a kudancin Lardin Sindh na ci gaba da nutsewa a ƙarƙashin ruwa. jami'ai sun yi gargadin cewa za a ɗauki tsawon watanni shida kafin ruwan ya koma baya a yankunan da lamarin ya fi kamari hukumomin jin kai na rige-rigen kai agajin gaggawa ga mutum miliyan 33 da ambaliyar ruwan ta shafa amma hanyoyi da gadoji da dama sun lalace ko kuma ruwa ya tafi da su lamarin da ya katse hanyoyin kaiwa ga yankuna da dama. a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda wato da magaran kamar sauran sassan kasar da dama ta gamu da mummunar ambaliyar ruwa mai kisa da matukar barna tamar abari gare ki Malam Shaibu da lawan Malam Ayya na daga cikin magidantan da suka rasa iyalansu. ɗaki ya rushe kuma wannan daga ruwan sama ne kuma Allah ya kushe. kuma lokacin da ya rushe ina cike da iyalina mu biyar ne ɗaya ne ba wuri a cikin ni ne mala lawan mala ayya kwarai ko an samu mutuwa kuma da jin ciwo tun da yare biyar ne biyu sun rasu yanzu dai an ta ya dora ta biyu kuma ɗaya tana likita ɗaya kuma yana nan an sa shi wancan gidan aji eh, to shi dai wannan dai ba matsala hanyar ruwa ba ce kawai kadara ce dai Allah ya kawata inda ɗaki ko tsagabayya kawai lokacin su ne kawai. su ma daga nasu waje masu unguwanni ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun bayyana faruwar lamarin kamar yadda a kabil laminu baruma na unguwar alkali ya bayyana. kwarai kwanan sun karcen masa samu gida wanda mun je mu gani da idan da goma wanda suka zube kan ga kan ɗaki akwai wanda hadiza wanda ake cewa di. ita ce Allah sa ga ɗaki ya faɗa mata sai Allah mata cika su uku ne su su bi a baranda ita ƙuri take kuma ƙuri ce ta faɗo ta riye ta diga su kuma inan sai da ta ji a ka Malam Ali Dan Dudu shine magajin gari na shiya ta biyu inda abin ya fi kamari ya tabbatar da hakan inda ya ce suna nan suna ta kokarin ganin sun ciwo kan wannan lamari tare da neman taimako na masu hannu da shuni. Shine abin ya kawo mana wani abu wanda zamu iya cewa ma kamar alluba saboda cikin garin da magaran gabaki daya an samu wajen mutum goma wanda suka rasu da sai kuma rugujewa gidaje wanda gidajen a wannan gamin gidajen da suka zube ba su da adadi yanzu haka zaman da muke muna tsiman safiyar pompe su zo da ke 'yan kwana-kwana da ke a wuyansu ne rataya a yi wannan lissafi za mu gama su kowace unguwa tare da barumanta su je duk mutumin da ya samu hatsari ko kuma wata asara a bisa kan wannan da rugujiyar gidaje da baki daya a yi sai kuma a tura mai insha Allah to kamar in kuka tattara su kuka yi wannan raskwana ko kuma risan sama menene kuke musu akwai wani eh, agaji da kuke kawo musu to nan take fi sabilillahi a nan take babu wani agaji da ake badawa sai dai su wannan 'yan kwana-kwana in suka yi arisirikin mutanen nan gabaki daya sai su tura shi ya mai kuma cikin gaugawa daga can sai a aiko sunayen mutane wanda aka amince da cewa e, lalle an tabbatar da wannan e, abu da suka samu in ya so gwamnati tana ba da agaji akwai masu hannu da shi ne suna ba da agaji akwai kungiyoyi masu zaman kansu sukan ba da wasu abubuwa to yanzu lokaci ne na komawa makaranta nan ba da jimawa ba kamar a wani tanadi da kuka ma waɗannan mutane da yake mutanen suna da yawa kuma a makarantun suke to dalilin haka gwamnati ta yi tsinkaye dalilin wa'annan mutanen wanda suke ciki aka ƙara lokaci na koma makaranta dalilin haka ne ma muke kara kira ga masu hannu da shi su kara taimaka mana yanzu haka ne hukumomi da ma'aikata na kwana-kwana na ci gaba da lissafin gidaje da ma irin asarar da aka yi tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger a da tamar kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan kuma lokaci ne da zan ɗan koma gefe guda Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Ghana na daga cikin kasashen da ke samun bakuncin nakasassu daga Najeriya da Nijar sakamakon abin da suke kira kulawar da suke samu daga wajen jama'ar wannan kasa. a irin haka ne wasu makafi suka tare a birnin kumasi da sunan zumuncin da ke tsakanin su da sarkin makafi kamar yadda aka je a shirin mu da ya gabata duk da irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen ɗora 'yan siyasa kujerun da suke a kansu na kasassu ba sa morar gwagwarmayar da suke wa jam'iyyun siyasa wannan shine abin da za mu mai da hankali a kansa a kashi na biyu na hirar wakilin sashen hausa hamza adam da wani makaho dan asalin gundumar madawa ta jamhuriyar niger da wani dan jihar Sokoto mai mukamin walin sarkin makafi na jihar Ibadan. Irin kalmar da muka fuskanta kamar irin Lagos Kano yawanci da an ce a zo a kama almajirai a kama almajirai kuma idan ka bincike gwamnati ko bangaren dukkan shugabannin mu babu wani tallafi ko na miskar tun yake zo hannun mu. Bale ma a ce an tallafa maka da wani abu wanda za ka samu ka iya riƙe kanka ka riƙe iyalinka. Lokacin zaɓe kawai suke neman mu da ƙuri'an mu. amma kuma bakin lokacin zaɓen ya wuce sun yi watsi da mu. Iza na fahimta yanzu da ake tunkarar zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wato wakilai a tarayyar Najeriya. Shin a iya samun wasu 'yan siyasa su tuntube ku a nan Ghana ku je ku kada kuri'a a Najeriya? Majority suna an ba a zo a kada kuri'a. Da ƙasa sun gaba ɗaya ma shugaban ƙasa za a bi su su da hatta da manyan a bi su da wani abu a taushe musu baki su jawo na ƙasa amma kuma idan zaɓe daga ya wuce na ƙasan suna ake shi zarafi mu yawanci mafi yawa muna ta can mu yi ƙuri'a mu jefa ƙuri'a mu kuma sai da Allah ya kaddara mu zo nan sai mu samu lokaci mu zo a lokaci muna koma eh, kana da dama ka gaya wa 'yan siyasa musamman waɗanda suka shiga takara na neman shugabancin tarayyar Najeriya musamman me za ka faɗi musu kan koda ɗaya daga cikinsu ya yi nasara eh, a doki mataki domin ganin an shawo kan ire-iren matsaloli da ka ayyana haka da kuke fuskanta. Mu matakin abu da muke so ga mu bisa tsakanin da Allah muna roƙon su cewa idan ubangiji Allah ba shugabanci su ban manta don su tuna da mu domin muna neman tallafi a gurin su wanda muke so mu samu jarin da za mu yi sana'a mu riƙe kawunan mu ba tare mu yi wannan baran ba kana da iyali wasu iyalin kaɗin wasu suna zuwa makaranta wani kana dafa shi ka je ka nemi abincin da ka ci ka ci da su to yanzu ba a baka tallafin koyi ba wannan baran ya zama ka dole don wallahi wallahi mafiya majority bara dole ne ya zama mana saboda babu tallafi ga mu ba su tallafa mana da komai wanda za mu rike iyalanmu kuma ba sana'a gare ne ba wani jari gare ne wanda za mu kan buke da kuɗi wanda za mu sa mu yi jari na kashin kanmu ba har mu yi sana'o'i mu ci da kanmu ci da mu duk wani an makahu in kan bincike shi mafi yawansa majority wala bara dole ta zama masa eh, muna godiya kwarai da ka samu dama muka tattauna da kai jama'a ga kuma wani bawan Allah daga nan eh, ranka dai ko ka faɗi mana sunan ka sa'an kana da mukami a faɗin mai martaba sarkin makafi sunana wakili haruna daga Nijar na zo nan kuma shi a Nijar jahanta wani heto ƙasar madawa nan kuma ina wakilin wakilin sarkin makafi na nan kuma shi Tahiru. Me dalilin isowanka nan birnin kuma nan wacce sana'a kake yi anan? Dalili na zuwa nan kuma shi dai mun zo nan muna nema abin da za mu ci ne muna fi sabilillahi ne. Ka shafe watanni ko shekaru nawa kana nan birnin kuma? Alhamdulillah na shafe shekaru ya kai sama shekara goma sha biyar ni nan mazaunin kuma shi dai ne. kana nan tare da iyalinka nan ko dai suna can jihar tawa zuwa da iyali na amma a halin yanzu kusan sallah babban nan na maida su gida can saboda ta samu juna ta sauka can gida eh, yanzu cikin ainihin wannan sana'a da akwai eh, kalubale da kuke fuskanta haka to ita sana'a mutum nan shi ka samu daɗi nan shi ka samu kuma rashin jin daɗi lalle akwai dai wahaloli a kai don duk wanda ɗan sahate ka tashi ka kama tahiya ketara na ketar gota nan kilimawan ga abun gashi nan baka dawa sai karfe daya wajajen azahar akwai wahala ko ka sani kana da wani kira da zaka yi da gwamnatin jamhuriyar Nijar? Lalle da Allah sa dai an samu wani tallahin da za a bamu mu yi sana'a. Wani irin sana'a haka? Akwai sana'a da makaho zai yi shi da kai ne, da shekara ashirin makahin da ke tare da ni sun sani, ni dai a yi na shugaban kasa ko wasu masu hannu da shuni suka sai mini lori turani da ni bara shi kenan. Aka sai maka mota? Insha Allah da ta isa abin da zan ci. To ina makaho da jan mota? A makaho bai ja amma na samu direba. <laughs> Ko za ka samu direba ko? Eh zan samu direba kuma ina da ɗa wanda ƙarfi ne aka yi inda ya kwa insha Allah ta isa abin da zan ci. Ni da ra'ayi na kenan gare na inda ya samu dai lori. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ƙarashin wannan tantaunawa. yanzu a madadin wakilin muryar amurka a kumasi kasar ghana hamza adam da bakinsa ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida suleiman yanzu kuma ga ritwan abbas da sharhin jaridun ghana kasar Ghana da Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau. Babban labarin ta shine an yi bison Queen Elizabeth na biyu shugaban kasar Ghana da sauran shugabannin duniya sun yi bankwana da ita. Jaridar ta ce shugaba na Nadu Dankwa Akufado da matarsa Rebecca a shekaran jiya sun haɗe da mashahuran mutane a duk fadin duniya a Westminster Abbey London domin ainihin jana'izar sarauniyar kasar ingila wadda ta fi duk saura daɗewa a mulki queen elizabeth na biyu ita kuma jaridar ghanaian times wannan labarin ta ruwaito kisan da ake awa 'yan sanda sun ba da tayin cd dubu ɗari ga duk wadda zai bayar da labari akan masu wannan kisa jaridar ta ce ma'aikatar 'yan sandan kasar ghana ta ba da sanarwar za ta baiwa duk wadda zai fallasa mutanen da ke kashe-kashe a wa za ta ba kowane mahaluku da zai kawo wannan labari ghana cd dubu ɗari game da labarin da muka samu daga ma'aikatar 'yan sandan a ranar talata zai yiwu akwai ƙarin mutane da ke da hannu a cikin wannan aika-aika kan haka ma'aikatan take kira ga jama'a su haɗa kai su bayar da labarin duk da zai taimaka kamo sauran masu kisan 'yan sanda a halin yanzu dai sun kama mutum ɗaya wadda ke da hannu a kashe-kashen an kama shi ne a ranar 19 ga watan satumban shekara ta 2022 kuma yanzu haka yana a hannun 'yan sanda kudin man petro ya tashi raunanan cd ya jefa masana'antar aikin jiragen sama cikin wani irin mummunar hali wannan shine labarin da jaridar da herald ta ruwaito jaridar ta nuna cewar masu gudanar da ayyuka a ainihin masana'antar jiragen sama amma sun faɗa cewar sun samu mummunar hali dangane da tashin kuɗin man fetur kuma suna addu'an su samu agaji daga gwamnati da zai taimaka musu sun nuna cewa somi daga shekarar nan zuwa yau sun samu ƙarin kuɗin man fetur ɗin da jirage na sama ke amfani da shi da kashi 112 manajan fashin eh, samuel ne ke faɗan haka sai jaridar da chronicle ita kuwa wannan labarin ta ruwaito tuni alan ya kirkiro ayyuka da yawa saboda haka babu shakka shine zai jagoranci npp a zaben shekara ta 2024 wani malamin jami'a na legon ne ya faɗi haka jaridar ta ce dr nana kwame nkuruma wadda malamin jami'a ne na legon ya faɗa cewa iyan ghana babu shakka za su saɓi ministan tirida da masana'antu alan kwaje tiramante a kan tsohon shugaban ƙasa john dramani mahama cikin wata hira da chronicle malamin jami'an ya nuna cewa dubi ga masana'antu 125 da ya zuwa yanzu ministan na tirida ya ainihin hasasa mr chiramantin shine masu zaɓi za su nuna sha'awa a kansa fiya da tsohon shugaba john dramani mahamma da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ga to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice A takaice shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa Ukraine a jawabin sai dai gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da shugaban na Rasha yake ƙara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya. Da yake jawabi ga taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya. A New York da safiyar Laraba, Biden ya yi amfani da galibin jawabinsa wajen yin Allah wadai da Moscow. A halin da ake ciki fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yaƙi a Ukraine, kamar yadda wata ƙungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar Laraba. Ƙungiyar sa ido ta OVD Info ta kirga akalla mutane 1,332 da aka tsare a gangamin da aka gudanar a birane 38 na kasar bayan jawabin da Putin ya yi da safiyar jiya Laraba ga al'ummar kasar. To daga ƙarshe babbar mai shigar da kara a jihar New York ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa na duniya da uku daga cikin 'ya'yansa manya da hannu a wata gagarumar zamba ta fiye da shekaru goma ta hanyar ƙara darajar kadarorinsu na biliyoyin daloli don amfanin kansu a wata ƙara mai shafuka 220 da aka shigar a kotun kolin jihar new york babban mai shigar da kara a jihar Letitia james ta zargi tsohon shugaban na amurka da yin karya akai-akai kan bayanan sa inda ya kara darajar kadarorinsa don samun amfani a harkokin kasuwancinsa don samun lamunin banki da na kimar inshora To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu Kastalin. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata da Wassalam.